Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ɗaukar matakin rage adadin 'yan tawagar shugaban ƙasa, mataimakinsa da na ofishin uwar gidansa yayin tafiye-tafiyen cikin gida da na ƙetare da kuma dakatar da waɗansu masu riƙe da kujeru a gwamnatin da shugaba Tinubu ya yi sun sa waɗansu 'yan Najeriya ya ba masa, yayin da wasu ke ganin zai yi wa tafiyarsa targaɗe a siyasance, lura da yadda yake neman zamowa cin naka baka san na gida ba. Yaya masana ke kallon wannan al'amari? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani. Da farko dai ga abin da 'yan Najeriya ke cewa dangane da wannan yunkuri na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sunana Mamu Yusuf bamalli wato ƙoƙarin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu take gaskiya abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda daman abubuwan da 'yan Najeriya suke jira kenan tunda maganan cin hanci da rashawa da kwashe dukiyar al'umma shine abin da ya fi firgita 'yan Najeriya ake shiga halin da ake ciki. To akwai Dr. Beta Edu ministan jin kai akwai shugaban ncp duk an wannan ma'aikatan ne ita ma an kama ta da badakala kuma duk an sauke su daga mukaminsu wato 'yan najeriya sun yi farin ciki sun yi murna kwarai da gaske da irin wannan abun kuma ni a tunanina don bata ma wasu a irin wannan ba zai kawo ma shugaba bola ahmed tinubu matsala ba a 2027 sannan na ga yana kokari akan maganar rage kashe kuɗin gwamnati ta bangarori da dama wurin rage masu bin shi a tafiye-tafiye da sauran wurare zan ba da shawara har maganan kashe kuɗi na majalisa da sauran ma'aikatan gwamnati da ake kashe kuɗi da yawa ya kamata a rage shi amma ba wai batun masu bin shugaban ƙasa ba ne kawai kuma jihohi ma akwai su amma maganan yaban shi 'yan najeriya na yaban shi a yanzu gaskiya kwarai da gaske sunana a gaskiya yanayin yadda shugaba ahmad bola tinubu yake tafiyar da gwamnatinsa ba shakka abu ne wanda yan kwanakin nan yake nuna cewa e, lallai shi cikakken ɗan siyasa ne kuma wannan shi ne salo na demokradiyya domin abu ne wanda mu a matsayinmu na 'yan najeriya ba mu saba ganin irin wannan abubuwa suna faruwa ba musamman na kai la'akari da gwamnatin da ta gabata kafin wannan gwamnatin to dakatar da manyan makaraban gwamnati kamar minista saboda zargin cin hanci da rashawa da kuma kiran ministan harkokin cikin gida domin ya zo ya masa bayani eh, dangane da zargi da ake na cewa kamfaninsa ya karbi kwangila daga ma'aikatar eh, jin kai ta najeriya wannan abu ne wanda sosai ya daga mutuncin gwamnatin na gidan al'umma kuma in dai aka ci gaba da haka to muna kyautata san in Allah yadda Najeriya za ta dawo turba na gaskiya da daidai kamar yadda ake bukata. Eh, idan kai la'akari da cewa yana taba mutanen da suka mai aiki a lokacin kamfen za ga cewa daga lokacin da aka ce an kafa gwamnati to ita gwamnati ita take da karfi akan kowa kuma ko da lokacin da ake kamfen kamar irin su beta ido an san sun yi kokari sosai wajen ba da su. amma za ka ga ba wai tasirinsu ba ne ya sa al'umma suka zaɓe shi ainihin shugaba bola tinubu sai dai dama yana da wannan eh, tasirin jam'iyya da kuma tasirin shi karan kansa a matsayinsa na ɗan siyasa so akwai mutanen da za ka ga sun yi ayyuka sosai fiye da su waɗanda aka dada eh, mukamin ministoci amma kuma ba su kowane mukami ba a cikin gwamnati idan gwamnati ta kasance ta yi adalci al'ummar ƙasa sai sun fi santa kuma su ne dama yayin kashin baya ko a ce ginshikin zaɓe da sauran so su ne za su kafa gwamnati ta gaba ko kuma sa gwamnati ta samu ci gaba ko kuma su hana gwamnati ci gaba a takaice abin da zan ce saboda yanayin lokaci da farko ni dai suna nasa girba ba nationalist shugaban kungiyar saisaita tunanin matasa na najeriya wacce aka fi sani da think credit forum a turanci Ah, abinda shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu yake yi a yanzu a siyasance za mu iya cewa abu ne mai kyau wanda tunanin akasarin 'yan Najeriya haddani a ciki muna tunanin kan ba zai iya samun nasara kan waɗannan abubuwa ba saboda shekaru da wasu abubuwa makamantan wannan. Amma duba ga yadda ya zamana yanzu ya binciki wasu abubuwa da suke faruwa a gwamnatin baya kuma yanzu ya ɗora da idan mutane sun ƙorafi na ɗaukan matakai akai, kai abin ayaba ne kuma ba abin mamaki ba ne ga 'yan najeriya musamman sanin cewa shi shugaban ƙasa ne yanzu bola ahmad tinubu tsohon sanata ne tsohon gwamna ne kuma ɗan siyasa ne kuma ɗan kasuwa wanda ya zama na yasa, abubuwan da suke gudana a ƙasa a tabbas in kana shugabanci dole za ka yi daidai za ka yi kuskure a wasu wurare abin a yaba mishi ne da irin matakan da yake ɗauka na sauraron ƙorafe-ƙorafen mutane idan sun yi kuma ya san shiyoyi shida duka na Najeriya kuma abinda yake jefa akasarin mutanen Najeriya a cikin matsalan talauci da damuwa ba wai rashin arzikin ƙasa ba ne a rashin ingantaccen tsari na shugabanci ne wanda duka 'yan Najeriya suna buƙatar ya zama a ce an samu ingantaccen shugabanci da wakilci domin samar da ci gaba a rayuwarsu akasarin 'yan Najeriya fiye da kaso mai tsoka na 'yan Najeriya suna fama da rayuwa a cikin talauci da kunci wanda kuma idan shugabanni ba su farka ba akwai babban matsala. Murayen waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke kallon salon tafiyar gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shirin Najeriya a yau ya tattauna da wani ƙwararren mai nazari kan kimiyyar siyasa da al'amuran yau da kullum. Amma kafin nan Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suke kallon salon tafiyar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ga tattaunawar mu da Dr. Kabir Sa'id Sofi, masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. da ke kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a ta tarayya a kanan dabo da bayani a tasu mahangar. To gaskiya abu ne da yake an ɗau tsawon lokaci ba yi irin wannan ba. a yawanci a gwamnatance za a yi ta gunaguni a gefe mutane suna ta raɗe raɗin ana yin abubuwa ba daidai ba amma yawanci ba a cika yin wani abu a kai sanda mutum yana ofis ba sai dai ko idan ya bar ofis din to amma wannan karan ana fara bankaɗo da kala shugaban ƙasa ya ce a dakatar da su kuma a bincike su Uh, kuma to wannan ya dan sa jama'a sun samu sauyi a kan tunanin da suke yi wa ita gwamnati din duba da cewa yanzu har an yi ana samun zargi uh, aka ba da dakatarwa kuma aka ce a ci gaba da bincike a uh, sannan kuma jama'a na tunanin idan aka ci gaba a haka to lalle za a za a ba da hukuncin da ya kamata a cikin gaggawa to lura da cewa kamar ita mm. beta edu ta taka muhimmiyar rawar hmm. gani wurin yakin neman sa kasancewar ta jagoranci hmm. bangaren abin da ya shafi harkokin mata na jam'iyyar APC. To sai kuma gashi an dakatar da hmm. ita. Waɗansu suna ganin cewa kamar shugaba Tinubu zai yi wa tafiyarsa a siyasance illa. A wannan da suke duba abin ta fuskar watakila abu siyasa ne, amma ta wata fuskar kuma zai iya ƙarawa ita gwamnatin ta goma shi. eh wajen ganin cewa to gwamnati ce da ta zo ba sani ba sabo to wannan zai sa mutane da dama su su ce to lallai an samu sauyi a kuma watakila su kyautatawa ita gwamnatin zato To amma a siyasance kenan akwai yiwuwar ya iya yi wa gwamnatin illa ko kuma ya yi masa shi a matsayin shi na jagoran gwamnatin? A'a ko da zai masa illa ina ganin alfanun da za a samu zai iya fin illar yawa. musamman tun da daidai lokacin da aka ɗau wannan mataki an ɗauki mataki wajen ganin an rage kashe-kashen kuɗaɗen gwamnati musamman abin da ya shafi tafiye-tafiyen ƙasashen waje wannan ce yake nuna cewa kamar lalle gwamnatin ta ƙara ɗaukar damara ne na yaƙi da cin hanci da kuma rage kashe kuɗaɗen gwamnati ɗin. da eh, to da a siyasance watakila za a ce waɗanda suka taimaka musu illa amma kuma za a iya cewa a halin yanzu mutanen gari da kuma duniya baki ɗaya watakila su za su iya kyautatawa ita gwamnatin zato. Akwai masu ganin cewa wannan kamar wani saƙo ne aka aike wa sauran ministoci da kuma masu rike da manyan mukamai a gwamnati. Kana ganin uh, taɓa minista ɗaya zai iya aika wani babban saƙo da za a iya cewa kowa ya gyara zamansa? eh lallai kam duba da abubuwan da suka biyo bayan taɓa ita wannan minista ɗin a alal misali a cikin abubuwan da ake bincike zarge-zarge akwai kamfanin da aka danganta shi da wani ministan wanda nan da nan kuma ya fito ya yi bayani a kuma yake ƙoƙarin kare sunansa to wannan ya nuna cewa lallai duk sauran ministoci akwai bukatar su tashi tsaye domin ganin cewa sun yi daidai saboda abin da zai biyo baya din yana da yawa akwai shi kanshi tereren da za a yi ma akwai dakatarwa akwai bincike watakila kuma akwai hukunci in an samu wato wani abu na badakala sai an zama tsakuwa dan aya ta ji tsoro ka jima kana nazari da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum shin kana ganin rage hmm. adadin kuɗaɗen da ake kashewa wurin gudanar da gwamnati zai iya sa shi malam talaka da ke can ƙasa ya iya samun sauƙi a rayuwarsa kuma rayuwarsa ta kyautatu? Ito, eh wannan dai gaskiya kawai min taɓi ne, saboda uh, ɓangarorin da ake kashe kuɗaɗen suna da yawa. a watakila abin da ya sa aka fara da wannan baya rasa nasaba da yadda aka yi ta cece ce a kan yawan waɗanda suka bi tawagar gwamnatin najeriya zuwa taron wato cop 28 uh, da aka yi na baya-bayan nan to watakila yawanci komai akwai inda yake farawa wannan sai dai mu ce kawai farawa ne amma abubuwan da yawa rage masu yawan masu fita waje da kuma kudaden da ake kashewa ɗaya ne daga cikin sama da ɗari a saboda haka watakila in talaka zai sa ran wani abu sai dai idan an ci gaba da rarragewa a sauran gurare amma wannan guda ɗayan gaskiya ba zai yi wani tasiri sosai ba a sai dai watakila zai iya sawa a sauran bangarori a rage ko kuma a yi tunanin ragewar a sauran bangarorin. To idan na lura da bayanan da kake yi a 'yan Najeriya a iya cewa muryarsu tana iya kaiwa ga shugaban ƙasa kenan a iya cewa an samu shugaba hmm. mai sauraron mutane ne ko kuma matsin lamba ne yake ganin zai iya fuskanta. Ah, eh ina ganin kamar ba wai lalle matsin lamba ba ne amma ah, tattaunawa da aka yi da cece-kucen da aka yi din ya yi tasiri lallai a ah, saboda daidai lokacin da ake ta maganar yawan 'yan najeriya din a daidai lokacin gwamnati ta fito ta yi bayanin cewa wasu ba gwamnati ce ta biya musu ba har aka sa wasu suka yi bayanin hanyoyin da suka bi suka tafi din to wannan ya nuna cewa lallai, gwamnati din tana kula da abubuwan da ake tattaunawa akai Da haka kenan idan akwai al'amura sun taso, ‘yan Najeriya na iya tofa albarkacin bakinsu in an yi dace su samu sauyi kuma gwamnatin ta iya yin wani abu. Lalle akwai alamun haka kam, duba da lokacin da aka yi tattauna al'amari, gwamnatin takan yi sauri wajen ƙoƙarin ba da bayani. mun ga wannan a kusan banda na shi wannan taron cop 27 din mun gani a na lokacin da jirgi mara matuki ya jefa makami wanda ya yi sanadiyar mutane a jihar kaduna to bayanan da gwamnati ta yi na kokarin kara kai da sauransu ya nuna cewa lalle gwamnatin tana kula da abubuwan da ake tattaunawa To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Kabir Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ne Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.